ciwo ya yi ciki na zan mutu. Wai Sharifa, wannan wani irin rainin hankali ne? Ki tashi mu tafi mana. Ina ƙoƙarin nema miki lafiya, ke kuma za ki rinƙa wahalar da ni? Ina za ku je sallamin mu? Cinga, Jamila, wannan miyagun maganganun naki da wannan renin naki ya isa haka. Au, Ashe kai namiji ne da zaka ci min mutunci. To ga fili ga mai doki bismillah. To wallahi zan mugun bata miki raina, na rantse da Allah in baki daina mun wa'innan shirman mukan naki ba. Ke kuma ki tashi mu tafi. Me zan gani? Ciki a gidana? Kuma ma na shage? My you. Yayan mu ina fatan dai lafiya ya na ganka ana. Ha alhamdulillah komai normal. Masha Allah amma yayan mu idan kana da damuwa ai bai kamata ka zo nan ka zauna ba. Duba da yanayin hanyar ana dan wucewa kaga duk wanda ya zo ya ganka ana dole zai gane kana cikin matsala. Haka ne na gode. Ka yi haƙuri ko dai wani abu kake bukata ne. Ana bukatan komai. Ah, da shi na gode to ba laifi ga wannan sai ka ɗan sayi ruwa da sukari na gode ƙwarai Allah ya saka da alkhairi a babu komai Allah ya yi mana da damuwar amin gobe ma bai gaza ba wa gida ki duba katara na ce a yamshi wannan daga Allah ne mata biyu mata biyu mata biyu wai yau Jamila ke ce da kuka a cikin gidanki? A gidanki amma ki zauna kina kuka ai ko me aka yi miki bai kamata a ce kin zauna kina kuka ba. <laughs> Khadija ki bari na zubar da hawaye na. Idan idanuwa na suka daina zubar hawaye ba sani ba ko zuciyata za ta samu sa'ada. kaito da wannan lamarin wallahi kin bani kunya Jamila ai ko me aka yi miki bai kamata a ce kin zauna kina yin kuka ba Sharifa ce take da juna biyu fa tun da nake tare da Nura tsawon shekarun da muke tare da shi ko batan wata ban taba yi ba amma ki duba yarinyar nan wai ciki take da shi Ko ni Khadija to nan siririn da zai same mu kenan ku yi shekara uku da nura ko batan wata baki ba baki taɓa yi ba amma sai ya wuce ƴar karamar yarinya wadda ba a san daga ina take ba ta zo a ce tana da ciki ina sam da sake wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba wannan lamarin jamila Allah ta miki magana tun daga can na fahimci kin yake tsaya wai me yake faruwa ne haba Sulaiman da Allah ka rabu da ni yana fa ya mun tanga karfe tsakani na ne da kai Allah ka kyale ni to amma ni ai gani nayi tsakani na da ki akwai fuskantar juna yanzu ko me yayin ki zai faɗa miki ai bai kamata lokaci guda ki zo ki rabu da ni har in ta kiran ki awa ki daga mun waya ba kuma sannan ai ina jin jema mun haɗu da yayin naki mun tattauna da shi sosai naga kamar ma yana ɗin cikin wani ɗan damuwa ka mun dai tattauna sosai kuma sannan yanzu ai ni tsakana da ke magana aure kamata ce mun ko ni ba wannan ba ranan nan ma da ka zo da muka haɗu da kai da ya koma gida sai da ya zane min jikina kaga yanzu ma ni ina tsokan mu sake haɗuwa mu koma gida ya ce zai da ke ni rabuwa kuma me ka wannan magana dan Allah ki daina ke kin san me illar yanke kauna kuwa dan Allah ki daina wannan maganar rabuwan da Allah kuma magana ta fara ƙarfi zancen aure ya fara shigowa tsakani kin ga bai kamata kina kawo kalmar rabuwa ba Kawai ina ganin soyayya ta da kai bamu dace ba. Kawai mu haƙura da juna. Yanzu ina zaki je? Zan je kasuwa ne. Ah, to inda kasuwa ne hau mana kawai mu tafi tare in kai ki. Gaskiya a kawai ka je. A'a, ai baran bari ki ba sha wahala ba kin san eh, matar da zaka aura ya kamata ka bata kulawa tun yanzu tun yanzu ya kamata in fara kishin ki ba wai sai daga baya ba. Dan Allah ki hau ki zo mu je. A'a ba wulakanci ba ne kawai dai ba na so ka sha rana ne tunda na ma kusa ƙarasa nan kusa ne. Kar ki damu da duk wani shan wahala don Allah ki hau kawai mu tafi. To shikenan ba matsala. ba na raba ki da wannan mutumin ba to ai ya ce min kun yi magana da shi ne jiya shi yasa mun yi magana jiya ki tafi kinga gida za ki koma ai kin fasa ki koma gida ya muka yi da kai ban yi magana da kai akan kada na ƙara ganin ka da wannan yarinyar ba haba man nura haba man nura dan Allah wani irin kallo kake mu a garin nan ne kanwarka kafi kowa sanin cewa kanwarka da aure nake son kanwarka amma me yasa duk lokaci kwata-kwata baka ƙaunata ne duk lokacin da ka ganni duk lokacin da ka ganni musamman ka ganni da kanwarka sai hankalinka duk gaba ɗaya biya tashi wani irin kallo kai kawai bari ka jin gaya maka wai ka bani dubu ɗaya ne don toshiyar baki don kana kula ƙanwata. a'a dakata dubu ɗaya da na baka bata da alaka da tsakanina da kanwarka Na baka dubu ɗaya ne saboda na fahimci kana cikin wani hali. To, ji, na gode. Ƙanwata dai, kana ji? Mm. Kana ji na? Ka kawo kunnenka na basira ka ji ni, tunda na ga alamun baka fahimta. Yawwa, na ga alamun kunnuwanka sun toshi. Mm-hmm. Ko ba haka ba ne? Ƙanwata ce, ba za a baka ba. ka yi haƙuri don girman Allah kar ka rikita mana tarbiyyar yarinyar nan na roƙe ka don ni ko cewa kai in durƙusa in roƙe ka zan roƙe ka akan karbi da yarinyar nan don Allah. Ba baƙan magana nake gaya ma ba. dan Allah dan annabi kar ka shiga tsakani na da ita maganar aure ne fa tsakanin da ita ka riga da ka sani kuma ma kai so kake ka lalata sunnan manzon Allah ya ana kokarin raya sunnan manzon Allah kuma ka zo kana kokarin eh, lalata bai kamata ba wallahi a matsayinka na mutumin kirki gaba ɗaya duk garin nan ba wanda bai san kai mutumin kirki bane sannan kuma da Allah malam nur in har ba a ba da aure kai za a baka mata har ka auri mata biyu to mun ji so muke mu sa ta a gaba mu kalle ta kaman gilas wannan da kake gani yar baiwa ce ba yarinya bace da za ta yi mu'amala da talakawa za ta girma za a bata mai kuɗi ne kai hakuri dan Allah ta gama karatu to ma nura ko ni ma nan ina da fico fico ni za ka gaya fico ni ne fa nura ni ne nura tsohon mai gadi gadin ma na daina saboda na san na fi ka fico kawai kanwata kanwata dan Allah ka rabu da ita malam A ah, lallai kam. Ai kana da fico. Shi yasa gashi yanzu na ga kana ta yawo akan jifa-jifai ai. Yanzu kai ka zage ni ka gaya min magana kanwata dan Allah ka rabu da ita. Duk wai kai duk matan garin nan sai wannan yarinyar zaka na cewa dan Allah ka rabu da yarinyar nan ka wuce ka tafi. Kaga dan Allah ma nura dan Allah durkusawa ta ba gajewa bane. Dan Allah dan Annabi karka yanke alaka ta tsakanina da kanwarka. Santa nake tsakani da Allah kuma so na aure. dan Allah dan annabi in har baka shige min gaba ba bai kamata a ce kuma duk lokacin da zaka gani tare da ita ba kana kokarin koranta ko baki abin magana ina ka fito neman surutu ina ka je yawan neman labari inna lillahi kazafi zaka manke na Alhaji Idrisa haba dan Allah ni nake yi maka kazafin to ƙarya nai yanzu kake faɗa fa surutu a baki da ko a gidan alƙalan makaryata ai ba amma wannan kazafin ba haba Alhaji Idrisa kaman adalci mana to bari ka ji a radin Allah tunda Allah haɗa ni da kai akan layin nan wallahi sai ka bani kasuna in ba haka ba in ya maɗi da kai ko ina lungu da saƙo ba karamin aiki na bane a ka ga dakata kada ka karasa sarkin karba zan baka ani tun nan kana wannan kwantan fa na san ba wani abu kake bukata a ni ko za a kwana dubu kana tsine ma albarka in dai za ka bani to zan jure kawai ka yagan za a ga baki na yi shiru ai ka ji tsayarka bari in kyale ka je ka yi yamadi inda ni akan layin in kana ganin zai dame ni ni in dai ka bani zan rufa ma asiri duk daga na ga mijinta yana neman kwar duk wanda ya rufe asirin wani Allah zai rufe nasa bara dai ga ga abin da ya samu yanzu fi sabilillahi ka rasa abin da zaka ban sai naira ɗari biyu kai ko baka sanni ba a hanya ha gani ai ka ban dubu ɗaya ko ɗari biyar ka samu kullum ai baka nake haka zan ta ɗora maka nauyi har sai tattalin arzikinka ya ƙare ɗan banza kana tafiya zalalin za a gane kuranka ga daga nan kuma sai in je gidan rediyo in ba su labari in ce masu ina da labarin kwarto kuma na san za su bani kuɗi a daga na yi balance target ɗina zai iya cika Allah malam tsaya ina cikin farin ciki ka takura min da Allah don wallahi idan ka yanke min farin ciki na ba zan kyale ka ba sai madiya bayyana ai kuwa sai dai kai ta tsinuwar dan yanda nake jin ta, kamar ta wuta zafi kai nan dan kana cikin matsala so kake kowa ya zama kamar ka komai zai iya faruwa zan iya mutuwa na bar su sharifa suna cin amanar gawata ko kuma su su mutu su bar ni ina cin abinci a gidan maza oh sorry wallahi na manta kun je asibitin an duba ta ya aka kare zai iya kasancewa sharifa ta samu juna biyu da wani namijin kamar yadda na sani na yi bincike a baya likitoci sun tabbatar min cewar ba zan iya bayar da kwan da za a samu juna biyu yana nufin bana aihuwa ban gane me kake nufi ba za ta iya yiwuwa kamun na ga lokacin da za a ce sharifa ta haihu in sa takobi na fille kaina ko na fille nata kada ka kuskura ka aikata haka duk masifar da ta tunkaro mutum in dai har ya da Allah ne mai yi to zai samu sassauci kenan dai juna biyu ne a jikinta akwai ciwo da raɗaɗi ka gama ginin ka wani ya zo ya yi makaran tsayi ban san me yasa kika kasa rabuwa da Nura ba kuma bayan akwai waɗanda ke son ki da yawa Idan kina tare da Nura, akwai burukanki da dama waɗanda ba za ki cika su ba. Kuma ma ni ban san me yasa kike son haihuwa da wannan fakirin talaka irin Nura ba. Kin sani, kin san komai Khadija. Kin san yacce nake ci game da Nura. Kuma ke sanin kanki ne. Kin san ba wani shararren so nake wa Nura ba. Hasali ma sai bayan mun yi aure na fara san shi. A baya da can bana na san shi. sannan kuma kima kin san yadda na kai da rayuwata a kansa ta ya za a yi bazan zan yi kishi ba akan wannan shegi ya sadaka yalla ta zo wai daga wani gari wata duniya ta zo ta haifi da shi ta haifi da nura ni ban haifi ba kin san dole zan damu mana kowace mace tana da kishi amma fa ke naki yanzu mara dalili ne to ki sa a ranki yanzu na damu kuma wallahi ko ta wani hali ba zan bari ta haifu ba kina buƙatar taimako sannan kuma za ki yi amfani da duk shawarar da na baki wanda yake a tsakiyar teku komai ƙanƙantar alluran da za a miko masa ba zai karɓe ta ba mata biyu mata biyu mata biyu mata biyu Sharifa, da zan maido da hannun agogo baya, da na goge kaddarar da ta yi sanadiyar har na zo na maida ki matata har na fifi da ki akan kowa a rayuwarta. Dakata, ba na bukatar wani ban haƙuri domin kuwa a yanzu fuskar kike take mun yawo a cikin zuciyata take raba da duk wani farin cikin da ke cikin raina shari'a. don haka ba na buƙatar in ci gaba da gani kawai babu yadda zan yi kuma ba zan iya cutar da ke ba zan iya cutar da ke hawa ki dangane maraki hawa ki dangane mana yar'uwa, ba ta sona ba na kara miki kishiya wai laifin me ne miki ne haka kike canja min fuska ba kai min laifin komai ba amma idan wani abin da miki ai ya kamata ki faɗa mu bai kamata ki bar zuciya na yana wani wasuwasi akan wani abu ba kin ga da Allah ki faɗa min ko menene in har bai fi ƙarfin aljihuna ba ko menene zan miki shi honorable idan na kashe aure na za ka aure ne ban gane me kike so ki ce min ba wallahi na gaji da yawo da auren nura a kaina ina tsoro kada wata rana ya zo in je in mutu a wani waje da aurensa a kaina shi yasa kawai nake neman hanyar yadda za a yi raba aure na tsakani na ni da shi kaga idan aure na babu aure na akan sa komai rayuwata ni ma zan fi jin daɗin mu'amala ta da jama'a zan aure ki in har za iya mai da kanki sabuwar budurwa ba zaura ba ko matar auren da take mage da wuri wace irin magana ce kake yin haka Ka taba ganin wanda ya mutu ya dawo? Kin taɓa ganin akuya ta haifi rago? Honorable, haka za mu yi da kai? Haka za ka yi min kenan? Ai ban taɓa tunanin sokancin naki zai kai haka ba. Sai yanzu. Ke ko a mafarki aka ce zan aure ki? Ai bai kamata ki ɗauki magana nan da muhimmanci ba. Ballantana a zahiri. Wai har ki zo ki same ni gaba gadi da irin wannan shirmen maganar naki ba. ni da na gama sanin cewa fankon na fiki daraja? Kai? mata biyu mata biyu mata biyu mata biyu Alhaji solo zan sa ina gaya miki magana ba ki daina dukan yarinya Alhaji me ke faruwa Me dalilin da yasa kake so na hmm, Rakiyar so Rakiyar so Ta ya kika yi sakin da taka faɗa soyayyarsa Ban gane me kike nufi ba A mafarki ne ko a zahiri Ba za ka sa ka damuwa ba kuwa Domin kuwa ita zuciyar da kake mafarkin mallaka ba ta da iko a kai rakiyar so sunana dakata har yaushe kai girman da zan faɗi magana ka ce ba haka ba ke I say you understand. No problem. Ya kamata a ce ka san abin da yake shirin faruwa da kai ai. Wala baka gani kenan? Wannan shine abin da yake shirin faruwa da kai. Amma a wannan karan kunnuwa na ba sa buƙatar su ji a'a da kai. Ka ga malam, bani da lokacin shashe. Lalle Hausawa sun yi gaskiya. da suka ce dan uwa rabin jiki gayan gifted ne yana da kwakwalwa babu abin da ba zai iya ba kawai ni dai yanzu ina son ko ta halin kaka kawai a samu min shi bai Allah me faru shin yana da budurwa gaskiya wannan ce bamu samu amsar ta ba ni ma na fara tabbatar kar ka sake zuwa guri na fuskar ka ce mafi muni a idona dan adam da kike gani yana da daraja da muhimmanci rakiyar so my daughter nadi oh, wow ko kina tsoron kishiya ne ai dole sai ina da motsa jiki rakiyar so kin zo kin zauna ba gaisuwa ba kuma zo yayi hanka dawo kenan anti na yi sallama fa ba wai na fara shiga zuciya ba dakata mun da aikata hakan babban zubi ina da ilimi ina da kuɗi ba na ka ana nuna muku annabi kuna rinsa idanu ana gaya muku abin da zai amfane ku kuna kuna toshe kunnuwanku dama cikin da niyyar tafiyar ka yaushe ke kuma aka baki gadi na da zaki cin koma gida ko ban ƙara tabbatar da ina zuciya ba sai da kika shigo cikin rayuwata haka ne yasa kake jin cewa zaka iya shuka a gonar da ba taka ba wannan shi ake kira da ihu bayan hari to bana son kana rasa namun har ƙasa haka idan ban muku biyayya ba suwa zan yi wa gishi shi rayuwar ya mace fa ƙurarren lokaci ne Thank you so jaruma baby yanzu ke ɗaki kika ajiye ka zo kina tiktok wannan wayar diyan da aka yi ta ahama ce ka za ki sani za ki gane kuranki tsoka jini gangar ciki aro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 duniya ne muna sai da 1 gig a halin data akan naira 216 2 gig akan naira 444 halil data yana da sauki ga saukin airtime ko da kuɗi ka manta ka loda akan wayarka idan kana son wannan kuɗin ya dawo cikin akawun ɗinka za ka iya yin amfani da application na halil data da halil data ne kaɗai za ka sayi datanka wanda za ka iya wuni kana live akan tiktok baka da shamaki baka da wani ɗarɗar akan datanka. Maza maza kada ku bari a baku labari, ku garzaya kan Play Store ko kuma App Store domin more wannan rahusar garaɓasa za ku rubuta Halil Data babu gap a haɗe ne daidai sunanmu za ku same shi kamar haka. Domin samun data mai inganci da kyau da rahusa za ku iya samun akan nan ba kamar haka. Halil Data alkhairi ne.